amma kuma a cikin mm. ga wani fanni na wannan shine abin da bature yake ce ma nagi maza da yawa zaki ga namiji shi ma wanda zai saki matar shi wani zaki ji ya ce ta cika nagin nagin kenan kenan kin cika mita yawa mm. kin cika mita mata kuma da yawan mu muna da mita gaskiyan magana babu wannan brother e kai ce mun yi son kai muna da mita Hakan. <laughs> ne na wata na wata yafi na wata Hakan. kuma mitan nan na sa maza kamar maza kamar ba kwa so ko ba kwa son mita eto eh gaskiya ya danganta da yadda ka shiga mu aure din gaskiya wani shi mm. yana kallon mita din nan kamar check ne yana kuma saita mm. maza wani lokaci wannan mita ya wata ita akwai wata mace wata kamar perfectionist ce wannan ya kamata ya zama haka ya kamata ya zama haka director ce kawai so in mm. direction thing I ani ne towards abin da zai building auren to za a mm. samu zama if he's tolerant kenan wani kuma yanda ba mai san responsibility ba ne ka takura shi da damu da wani shi kawai yana so ya zo ya ci abincin shi ya tafi kasa ko magana mm. ba bai da mata ya dawo gida so ya danganta da inda mijin yake kallon al'amarin zaman auren eh to amma brother eh wani lokaci wannan mitan kuke jawo shi don zaki ce mishi kila a yi wannan ya san kuma za a yi amma ku maza akwai ku da janjani kuma dole sai eh. kin yi ta faɗi kin yi ta faɗi kin yi ta eh, faɗi shi ne ishu akwai ishu na ego kuma mu kuma yadda kuke da na nakin to maza shi kuma maza suna fama da abin da yake cewa ego shi ya ce mm. babu ko ba zai iya ba ko ya kasa to ba zai faɗa ba frustration nan kuma sai ya ce bari ya explode kan mata ni fa kake dame ni am busy kaza kaza wallahi ya mm. kasa ne ko babu kuɗin ne ko kuma ya rasa ma yadda <laughs> Ina kowa mai time da zai yi abu ne. Ki san muna da wani abu mun nemi abu muna so a mana a lokacin. A lokacin ba. Ba shi yayi a lokacin ko yana da shi ba yanzu na tashi ba so ki bari wani abu za a yi. Kuma hmm. majority na mu mazan guda nawa ne muka je muka kalla yadda annabi sallallahu muka karanta yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yadda gidansa. Yanzu wani bahaushe zaki ce ya goya mace ya gudu a tsakar gida. A'a. <laughs> Ah, ah, ah. Ba aure. shi ne to amma kuma yana nan yana tsere yana wasa da matan amma kin ga duk baya ciki culture mu ya riga ya yi ƙarfi sannan kuma muka zo muka ɗauko na tura kuma muna aiki mm. to shi yasa muke a rikice gaskiya ne gaskiya maza za su gane yadda mata mu muke expressing ɗin kanmu shine mu yi magana in wani abu ta mm. damun mu dole sai mun yi magana in miji bai saurare mu ba shi sa za mu je wurin kawa ko mu je mu rubuta a blog ko mu yi menene so nature din mata mm. haka yake dama while su mm. kuma maza in abu na damun su ba su magana sai su internalize din abu akwai wannan different genetic makeup din haka eh suna gani kamar weakness ne yayi kamar weakness ne suka express ne eh. so inda za wannan kuma eh so inda maza za su gane cewa wata na mace in abu na damun ka kana jiran mijinka ya zo kawai kafin ma ya zauna ka fara burbur burbur kana ga kin gane so ya kamata maza su san haka mata suke so wata na mm. za in ka katse ta sai ta ji kai are not listening kila kai kuma lokacin you are not ready ka tsaya ka saurare ta amma mm. za ka iya cewa mm. ok na ji amma ki bari kila in an jima za mu ƙara tattaunawa so ka yi acknowledging ɗinta cewa ok mm. za ka saurare ta when are ready sannan kuma eh, mu kuma mata mu inga ɗan yin hankuri kin gane irin ba za daga mijinka ya shigo gida irin za ka ɗan yi targeting sadda za ka fara buɗe cikin ka ka gaya mishi ka bari ya ci abinci ya yi sallah hankalin shi a kwance na da mood ɗin shi ma eh da mood ɗin mm-hmm. shi so mu ma ya kamata mu koyi targeting sadda za mu yi challenging ko mu faɗi abin da yake damun mu ba kawai yana shigowa gida ba sai mu haushi amma kin mm. san ah, akwai na haidan sik kuma da ake mata da miji ba su saurare ka ko in sun dawo da eh. darasi ce mutum ya dawo ya gaji in kin magana da eh. safe ce daga tashiwa to yaushe za ka gan su kai eh. magana gaskiya haka ne wannan ba su son su yi magana ke <laughs> duk wata hanya sun santa shi ne su da su ji ai wannan haidan sai kina da ce gani mm. ai to it comes back to wannan ego din galibi namiji ma yana fetin abinda kike nagin a kai bai da solution a kai. Eh. A kan ya ce ba zan iya ba ko a ki yi haƙuri tunda mu inda ba ma ganewa kenan. Mace ma ce bata iya haƙuri wala za ta yi meloyin down. Eh. Sosai kuwa. ce mun kasa ko ki haƙurin nan a eh. sai ka tafi ɗaki ko ka kulla kanka. Kaka ma ba ta room ta fara tunani akwai better choice a waje, which of course akwai kuma. <laughs> Ai ta fuska shanu ana fushi. Ai ta fuska to wanda frustration ne kuma it has nothing to do with ma matar. Shi ni shi haushin kansa ma yake ji a lokacin. To inda inda wannan duk inda ana communicating ana magana. Duk matsalolin nan gaskiya ni gani shi ne nake gawa ko ai da da ake magana wai iyayen da iyaye da kakanni ba su koya mana magana da mata ba. generally a arewa ba a koya mana ba cewa ma aka yi ma in kana da ma naira goma gaya mata kana naira daya to ba an fara kashe communication ba kenan ba eh. Eh. aha wata kuma recently na ji ana cewa wai kai namiji kakka kuskura ka ta san me kake da shi duk abin da kake da shi yanka shi rabi mata rabi abin da kake da shi kaka faɗan mata wannan saboda za ta rena ka to duk wannan shine abin da na faɗa ɗazu Eh, Duk ana yin mi mi mi mi mi babu wi. Kuma gaskiya tun farko ma eh. tsakanin mata da mijin friendship day is very important. Very important. Ka tara so as friends. Ni irin wani a ce na ji miji na sama mace mm. na ƙasar nan fine. Wani is psychological amma. Dama ko mm. mijin ka age ɗinka ne ya kamata ku wani respect da kake da shi for miji. Bai kamata ka nina. But as a friends, I find it very eh. important. Kuma akwai wani ma akwai ma kuma reality da we wired maza da mata are wired differently kamar yanzu da ake interchanging roles sannan mace an tsara ta aifur a kula da ita ne daga babanta mm. zuwa mijinta daga mijinta zuwa ɗanta in mijin bayan ya rasu na ko yayanta dai masu gari ko da ma mata ne shi kuma namiji ai design shi ya providing shi yasa an ka ɗauko namiji ka aji shi a gidanka ko ciyar da shi kike ba zai hana shi ya nema aure ba ba zai hana shi ma ya yi kalle kalle a waje ba kuma he will never be grateful hmm. saboda shi he feels shi ya kamata ya bayar kuma bai bayar ba to kowa da role din shi to wannan interchanging roles nan da ake to shi yake kawo mana crisis din gaskiya mm. Mm, to shi kuma yake sa mace ta yi ta ta yi ta mita kenan eh ta gashi ka yi wannan ka yi wannan sai za ta ina za ka ga ta lalace <laughs> amma na ke is healthy amma it is healthy for it is healthy psychologists sun ce ka yi kuka ka yi ihu ka fasa wani abu ma in ya kama amma the point is <laughs> shi mijin shi mijin ya kamata ya eh, he ready ya saurara to shine in the problem matsalan kenan eh. eh saboda in ka zo da in ka zo da gudu babu yadda za a yi a tsaya a yi wannan kamar yadda sister s ta ce ne in za mu yi eh. mu mata in za mu yi gejin lokacin da ya kamata ka yi magana da lokacin da ya kamata ka jira ka dai yi noticing without being selfish ba eh. wai dole lokacin da nike so in yi magana dole ka ji ni lokacin nan ba to matsalan kenan da ake samu mata da yawa za su ce lokacin da nike so in yi magana dole ka tsaya ka ji ni ba ta ga walau ya fito daga maybe an bata mishi rai ma waje kila bai ma ci abinci ba kila da salloli a saman kanshi ke dai ya ji me zaki faɗa kila kin ce ya siyo miki kila latas a waje bai eh. siyo ba kin kama bin shi kenan na ce ka siyo ba ka siyo ba jiya ma shekaran jiya an fara ɗauko abin da aka yi shekaran jiya kenan maza dai sun fi irin wannan ɗauko abin da aka yi shekara uku da ya wuce a kawo yau <laughs> a tuna kuma kuna da naku mita guilty <laughs> saboda shi ma namiji namiji mai mita bai da daɗi gaskiya saboda akwai maza masu mita abu kaɗan baki yi wannan ba baki yi wannan ba baki ba a duba wanda kika yi sai wanda baki baki yi wannan ba a'a ba a gaskiya maza ma na da mita sosai suna da shi yes wala maza half of the time in sun yi tsawa a gida suka dawo ɗaki da kan zai ga suna bugan kansu da bango misa misa ne there was no need ma in yi ihu but issue saboda yau da kullum rigingimun waje da shi ake shigowa cikin gida mai kai ajiya bakin kofa we are all guilty of wannan Mm. gaskiya ko yes mm. kuma dai na lura gaskiya nagin ma yana sa reni fa wani lokacin akwai mutum yana da ba a cika jin shi din nan har baka iya predicting me zai yi ya sa rika dan shakkan shi amma eh nagin ne ya danganta akan me ake nagin in akan ishu ne na karatun yara upbringing yara ba lafiya to wannan ba za a don sun reni zai zo ta na wani amma nagin akan frivolous abubuwa yes zai kawo mata reni kuma da approach din ma da approach magana da yi ba sai ki dan canza salo ki gani ko zai dan yawa kawai abu dai kullum kamar sauro ba ta ƙara ta ƙara sai a gaji ai fleeting ne kuma dama daga lokacin ga aure <laughs> kin san relationship na pre-marriage eh, relationship ya fi komi daɗi saboda me kowa bagejin shi aje a gefe amma ba ta aka shigo mm. cikin auren nan to issue na responsibility suna su suke caku da komi To it seems dai kaman kafin ma mutane su yi aure ya kamata ana dan samun counseling ko I don't know. Yes, yes. Eh, Kwarai da gaske. Malamai ma sun yi magana a kai sosai. Mm, to amma yanzu duk ba karatu ba ka wake sauraron wa'azi yanzu. Mm. Wake karanta littattafai ba a yi duka. Mm. In kuma na boko ne ma why not even reading na boko din. Ba psychology yake karanta ba it's just garbage. Oprah mai Oprah ta ce a'a mai the degenerate statue. So, <laughs> yeah. <laughs> so, a Harvey, yo, come <laughs> ten I can't take tell you. Kuma gaskiya one of the problem that muke having who is is I can cewa a marriage counseling ko kaɗan. Ba a yi. Abin da yaro ya tashi ya gani yawancin um shi suke nikewa da shi. Irin um in baban um shi na da wani arrogance ko wani abu shi dama bai ba mata audience. Mm. Mace irin kamar wata servant to, you know, don ya tashi da irin wannan shi ma ka zai amma ya tashi ya ga irin wannan friendly environment ana ba maman shi wannan respect din mm. kin san akwai da ko gida za a yi ba kuma ce ga kalan da za a shafa ba eh kwarai mm. kwarai wannan eh to in ya tashi ga ana mutunta mace shi ma zai tashi da wannan mutuncin a mind din shi mm. automatically ba ma sai ya counseling din shi ba ya san that's how it's supposed to be amma in ya tashi ya ga otherwise shi ma abin da zai yi kenan abin nan I may be indicted for this maybe in wasu maza suka ji amma gaskiya ba a yi training maza ma su kalli mace as an equal ba an fi kalli an ce a kalle ta ne as more of a chattel abin kwalliya na gida hmm. sorry to say this but that is the fact amma kawai dai hmm. is there dormant and then shi a ƙasa hmm. so shi yasa na divorce na is very easy kawai ke ba da problem a ce ki yi waje gaskiya ne